alhaji abdulaziz yari kai ne shugaban kungiyar gwamnonin najeriya gaba daya kun kammala taron ku na yau da nufin galibu hanyar da za ku bi wato domin kaucewa hasashen da hukumar bada lamuni ta duniya wato imm ta yi da cewar akwai yiwuwar najeriya ta faɗawa cikin wato matsalar tattalin arziki nan ba da daɗewa ba kuma har an ce a cikin taron naku kun zaɓi wasu jihohi goma sha ɗaya da ake ganin tattalin arzikinsu na ƙara goma shi domin su zama muku wato zakaran gwajin dafi domin ceto najeriya daga wannan bala'i ko za ka mana bayani akan haka eh, arewa maso yamma an ɗauki kaduna kano zamfara kudu maso kudu an ɗauki duka jihohin na delta akwa ibom bayelsa da rivers sannan a gehen yamma maso yamma arewa maso kudu maso yamma an ɗauki irin jihar osun da ogun akan sha'anin tattalin arzikinsu na ma'adanai a sha'anin noma sha'anin um, masana'antu da sauran ababe haka wanda an ba da eh, su ne guda biyu kenan so jiha goma sha ɗaya waɗanda aka ɗauka domin a auna ma'aunin ganin cewa tattalin arziki yake gudana a waɗannan wuraren da kuma gudunmawarsu ga ainihin a cigaban ƙasa ta horar tattalin arziki wanda duka an yi ba da matsalolin da ake hasashe da kuma abin da ake ganin zai kawo ci gaba a nan gaba wannan an tantauna sannan kuma akan sha'anin yohin nishaɗi sha'ida kake magana a kansu ko ci kana ganin wato kun duba kun ganin cewa za ta iya tsaya gaba ta amma taimakawa wajen ceto yar uwarta wata jihar daga wannan bala'i da ake ganin cewa ya fuskanto Najeriya wannan yana da iyakan nashi akwai wanda ka sani ana sha'anin wasu riga sun shiga gaba akan sha'anin tattalin arziki na lokaci sha'anin mai da abin da ya kama da wannan wasu kuma suna tasowa kamar jihar Zamfara da Osun su ne a ƙasa suna tasowa wanda su wadda akalla sama da hada-hada ta sama da miliyan dubu ah, sama da 1 trillion wasu na da 3 trillion wasu 2 trillion haka ne su gurgudu abin da ke zuwa mu muna taso akan sha'anin ah, ginan tattalin abin na ma'adinai da kuma noma wanda shi dole sai an samu wato saka kuɗin jari sosai kahin mu iya kamo sauran takarorin mu na na ainihin akwa ibom riba da sauransu wanda already tsawon lokaci gwamnatoci sun yi sa kuɗaɗe manya ganin cewa a haƙo ma'adanan da ke wurin na man fetur da gas da abin da ya kama da to amma fa IMF a rahoton nata ta ce cikin shekara mai zuwa ne ake hasashen shigowar wannan matsala wannan wannan yana cikin dukkan ma'aunan da ke ake aunawa yana aka wannan ma'aunin aka auna da su kuma aka himmanci wurin yin kurwa wurin da waɗannan sassan na musamman ƙoƙarin kauce ma dogara da man fetur kawai so muna ganin Allah yadda za mu samu ci gaba na fahimce ka wato ku ba ku da wani tsoro ko kuma an ce ku kwanto kan hanyar da ku tsada ku nan. zancen da IMF ke yi hasashe ne saboda misali mun shiga cikin matsalar tattalin arziki mun shiga matsalar tattalin arziki ne saboda saboda saboda saukan man fetur yanzu kuma man fetur alhamdulillah ya dan fara dagawa kuma gwamnati tana shirye-shirye da ganin cewa an tattoshe wuraren da ake samun matsaloli na cin hanci da rashawa da abin da ya kama da wannan saboda haka ba mu da wani kokonto kan cewa Allah ya da wannan hasashen na ainihin ita bambam bankin duniya ko kuma kuma kuɗi ta duniya cewa ba zai ci nasara bayan Allah ya insha Allah. Mai gina mun gode da damar kabuwa gidan gidan Faransa ya tattauna da kai akan wannan taro naku.